Kotun ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta yi watsi da karar da jamhuriyar Nijar ta shigar. Ana gudanar da taro tsakanin ƙasashen Turai da China inda tattalin arziki ke ɗaukan hankali. Shugaban Rasha ya ce ƙasarsa na samun bunƙasan tattalin arziki duk da takunkumin ƙasashen yammacin duniya. Shugabar hukumar tarayyar Turai Urzala von der ta shaidawa shugaba Xi Jinping na kasar China cewa ya dace bangarorin biyu da suke da cinikayya mafi girma su ɗinke barakar da ke tsakanin su Shugabar ta bayyana haka lokacin taro karo na farko na keke da keke tsakanin shugabannin kungiyar kasashen ta turai da na China cikin shekaru hudu da suka gabata da ke zama karan farkon. Bangarorin na China da Turai suna kuma neman hanyoyin gyara dangantakar diflomasiya da ta yi tsami. a nasa ɓangaren shugaba shi jinping na china ya yi gargaɗin cewa bai dace turai da china su ɗauki juna a matsayin abokan gaba ba ko kuma su yi fito na fito da juna saboda saɓanin tsarin siyasa inda ya kara da cewa ya dace duk ɓangarorin biyu su yi aiki tare domin samun ci gaba yanzu haka ana ci gaba da gudanar da taron a birnin beijing na ƙasar china Kotun kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ko Yawo ta yi watsi da karar da jamhuriyar Nijar ta shigar kan matakan da aka dauka na takunkumi bayan juyin mulkin da sojoji suka yi inda kotun take cewa gwamnatin mulkin sojan ba ta da hurumin kalubalantar duk wani mataki da kungiyar ECOWAS ta dauka don kare tsarin demokuraɗiyya tsakanin mambobin ƙasashenta a yankin yammacin nahiyar Afirka. tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin mohamed Bazoum a jamhuriyar ta Nijar a watan Yuli na wannan shekara ta 2023. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko yawo ta ɗauki matakin rufe iyakokinta da jamhuriyar Nijar a wani mataki na nuna fushi kan yi wa demokuraɗiyya karan tsaye. Matakin ya haifar da matsin tattalin arziki da sauran harkokin gudanarwa a cikin jamhuriyar Nijar. wannan ya sa gwamnatin mulkin sojan ta gurfanar da kungiyar ecowas a gaban kotun kungiyar da ke birnin abuja fadar gwamnatin najeriya da zumar samun damar ɗage mata takunkumin karya tattalin arziki rundunar sojan ƙasar gini bisau ta nuna makamai masu sarrafa kansu da rokoki gami da albarusai da ta bayyana cewa an samu daga waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulki a cikin makon jiya a ƙasar da ke yankin yammacin afirka shugaban rundunar sojan ƙasar general bagnatan wanda yake ci gaba da biyayya wa gwamnati ya nuna makaman da aka kama a birnin bisau fadar gwamnatin ƙasar shi dai shugaba umaro sisiko embalo na ƙasar ta gini bisau yana birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa inda yake halartar taron sauyin yanayi na duniya da ake kira COP28 lokacin da lamarin ya faru. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya bayyana cewa kasarsa tana samun bunƙasan tattalin arziki na kashi 3.5 cikin ɗari a wannan shekara ta 2023 da ke kawo ƙarshe. abinda ke nuna sake zaburar tattalin arziki da kasar ta samu idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2022 da aka samu bunƙasan tattalin arziki na kashi 2.1 cikin 100 shugaba putin ya shaida wa 'yan ƙasarsa cewa tattalin arzikin zai ci gaba da bunƙasa duk da matakan matsi da aka saka wa ƙasar ta dai rasha ta fuskanci takunkumin kare tattalin arziki a farkon shekarar da ta gabata ta 2022 lokacin da ta kaddamar da kutsan mamaya kan makwabciyarta kasar ukraine ɗaya daga cikin bankunan kasar faransa da ake kira societe general ya bayyana a wannan alhamis cewa ya amince da matakin sayar da ayyukan da yake yi a kasashen burkina faso da mozambique ga wani kamfani da ake kira vista group wanda yake da mazauni a kasar guinea a cikin wata sanarwa bankin na societe general ya ce da harkokinsa na kasashen zai koma ƙarƙashin kamfanin da aka sayarwa da ayyukan shi dai bankin na societe general yana da matukar tasiri a ɓangarorin harkokin kuɗi da hada-hadar kasuwanci a kasashen na burkina faso da mozambique masu sauraro gaba ɗaya da aka maka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen hausa na dw mu sake komawa gare ka abdulkarim muhammad abdulkarim To gaida Suleiman Babayo da labaran duniya Zage na farko. DW harkokin yau. To madalla nan gaba kaɗan a cikin shirin muna tafi da shirin taɓa kalashe da shirin siyasa da ma wasiƙun ku masu sauraro. To amma kai tsaye bari mu tafi rahoto na jihar Kaduna inda daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amnesty International tare da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin adama ke kira da gaggauta ɗaukar mataki tun bayan da sojoji suka saki bama mai da suka hallaka mutane kusan ɗari yawancin su mata da ƙananan yara ita ma majalisar koli ta addinin musuluncin ƙasar ta yi kira da gaggauta da ganin an ɗau mataki tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan kamar da za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu na kaduna ibrahim yakubu Majalisar kula ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya. Fitowa ta yi karara tana yin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya akan yin adalci ta hanyar biyar diya da kuma kula da sauran marasa lafiya da ke kwance a asibiti tare ma da gyara muhallin mutanen a cewar Malam Abdullahi Bayero kakakin majalisar a Najeriya. kiranmu shine ita gwamnatin tarayya ta biya diya na wayannan rayukan bayan Allah da ta salwantar sannan ta gyara musu muhallin su domin a ce wannan waje ya zama abin tarihi da iyaye da jikoki da za su zo su ga abin da ya faru da 'yan uwansu to yana da tashin hankali a gyara musu mahallinsu a kyautata mazauninsu sannan kuma a yi wani abu na kyautatawa bayan an biya su diya majalisar ta ɗauki kwanaki biyu wajen kai ziyara ƙauyen da al'amarin ya faru domin wa 'yan uwa da masu zama makoki tare kuma da kai ziyara asibiti domin ƙarfafa saura marasa lafiya to sai dai a cewar ta lokaci yayi na kawo ƙarshen kurakuran da ake samu a irin wannan lokaci a cewar dai alhaji abdullahi bayero an ce fa an yi amfani ne da jirgi mara matuki yanzu idan har ana da jirgi jirgi mara matuƙin da za a samu ya je ya kai hari irin wannan dan me ba za a je wajen 'yan ta'addan da suke daji da an san sunansu an san inda suke an san komai game da su a je a aiwatar da irin wannan al'amari gare su wanda dama domin su aka yi wannan abun sai a zo wajen bayan Allah da suke tsaka da bautan ubangiji tsakaninsu da ubangijin ubangijinsu daɗi da kari kuma shine inda suke asibiti akwai buƙatuwan a ce an musu kula na musamman wanda jinyan su ya tsananta to a fitar da su kasashen waje domin su samu kula na musamman a wajen kwararrun likitoci saboda rashin kayan aiki da wasu abubuwa da ake kokarin da ake fatan a samu wanda zai iya kula da lafiyansu tuni ita ma dai wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a najeriya wato rigar yanci international karkashin jagorancin comrade khalifa mustapha ke bakinawa da cewa ya dai kamata a ɗauki tsauran hukunci ga waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki zai yi wahala wani ya iya gamsar da mu cewa wannan abin da ya faru ba ganganci bane wannan ganganci ne kai tsaye kuma wauta ne kai tsaye ba ka ganin sun ce kuskure aka to ta ya za ka yi kuskure bayan minti talatin ka sake dawa ka sake irin wannan kuskuren sunan shi ganganci da a ce sau ɗaya ne sai a ce kuskure aka yi kuma sannan abin da muka sani eh, jami'an tsaro waɗanda suke waɗanda suka daɗe kwamishinan harkar tsaro sun yi mana cikakken bayani cewa ba zai yi a saki wannan bom din ba tare da izinin akalla mutum biyu uku ba kuma dole sai an duba sai an tabbatar da abin hara da aka hara shi din ne kafin a saki to kenan suna so su ce mana rashin kwarewa ne ko ko a'a akwai kwarewar amma gangancin ne kamar yadda mutane suke zargi da haka kiran da babban kiran da muke ga gwamnati shine ta tabbatar cewa an hukunta waɗanda suka yi wannan aika-aika don mu a wurin mu sunan shi aika-aika ba Allah wadai kawai muke so mu ji ba Allah wadai mun shajinta mu abin da muke so mu gani shine a kawo su a gurfanar da su gaban kuliya duniya ta shaida waɗannan su ne suka yi wannan operation din a wannan ranar kuma duniya ta shaida cewa kotu ta hukunta su daidai da dokar da ta tanadar da wanda ya irin wannan aikin a hukunta shi daidai da wannan hukuncin wata tawagar kiristocin arewacin Najeriya karkashin jagorancin Pastor Yohana Buru ta kai ziyarar asibiti don jajanta waɗanda ke kwance yanzu haka domin ƙarfafa zumunci tsakanin musulmai da Kirista. A yau Alhamis ne ake saran ziyarar mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Tasima da gwamnan jihar Kaduna Obasani domin zuwa jajantawa 'yan uwa da sauran dangi da al'amarin ya shafa. Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To daga Kaduna sai makwabciyar jihar ta wato Kano inda yanda masana da sauran jama'a ke ci gaba da martani dangane da hukuncin kotun tarayya na rufe asusun gwamnatin jihar kano domin biyan diyyar naira biliyan talatin ga mutanen da aka rushe shaguna a babban masallacin idin kano da gwamnati ta ce an gina ba bisa ka'ida ba waɗanda matakin ya shafa sun yi marhabin da hukuncin ko da yake sun ce akwai sauran runa a gaba daga kano wakilin nasir salisu zango ya aiko mana da ƙarin bayani a kai maganar rusau da gwamnatin kano ta yi musamman na shagunan masallacin idi ta tafi amma kuma ta bar baya da kura bayan da tasirin ta ke ci gaba da sosa zuciyar gwamnatin jihar kano zuwa yanzu dai babbar kotun tarayya da ke abuja ta yi hukuncin killace asusun ajiya mallakar gwamnatin Kano matakin da ya fara jawo cece kuce bayan da kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Haruna Isa Dederi ke cewar manakisa ce kawai da aka kirkiro domin ɗauke hankulan mutanen da ke yi musu addu'a kan shari'ar da suke dako a gaban kotun kolin kasar. Tuni lauyoyinmu sun shiga aikin bin sawu domin gano daga inda wannan takarda ta fito don ɗaukar matakin da ya dace a bisa tafarkin shari'a. Idan maganar masallacin idi ne tuni wannan maganar ta bar gaban babbar kotun tarayya da ke nan jihar kano ta kuma koma kotun ɗaukaka ƙara mai mazauni a nan kano al'umma su lura cewa ana so ne a ɗauke hankalinsu domin su bar addu'o'in da suke yi game da neman samun nasararmu a kotun koli wannan makirci ba zai nasara ba. To amma su a nasu ɓangaren mutanen da wannan rusau ta jefa rayuwarsu cikin garari sun fara bayyana farin cikin su bisa yadda kotu ta yi musu adalci. Sai dai sun ce wannan biliyan talatin da aka ce a basu ba kudin asarar da suka yi ba ne illa dai ladan gabe na razanar da su da aka yi kamar yadda shugaban kungiyar waɗanda rusau ya shafa alhaji awwal sa'id ya bayyana wannan biliyan talatin sakamako ne na razana mu da gwamnati ta yi ta shiga mu ba tare da umarnin kotu ba ta zo ta razana mu wannan shine biliyan talatin ba magana ake na hukunci na abin da muka rasa na dukiyoyi ko abin da muka rasa na rai ko abin da muka rasa na lafiya ba wannan yake abin da aka mana kowa al'ummar mutane gari sun gani ko su za su hukunci sun san cewa magana biliyan talatin ba shi ake ba to shin ko wannan hukunci zai iya shafar shari'ar gwamnatin Kano da ke gaban kotun koli barista Sagir Suleiman Gezawa lauya ne mai zaman kansa a Kano shine ma shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen kanan ya ce ba ruwan biri da gada domin ai bikin magaji baya hana na magajiya ba wani na kasu ko wata illa da zai kawo dangane da shari'ar da ake yi a supreme court shi rufe account yana zuwa ne mafi akasari idan akwai bincike na laifi wanda hukumomin tsaro za su iya saka post no debit suke cewa pnd ko kuma court order ita kuma court order ita ma yana zuwa kashi biyu ne ko abin da muke cewa gani shi proceedings su kuwa mutanen gari musamman ma masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su abubakar ibrahim gwamnati ikon allah cewa ya yi daman an ya san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin wannan ita kujera da muke magana a kai kujerar gwamna ita ta ba wani dama ya ba wa mutanen nan a kan ka'ida masarauta ce ta yi takarda ta tura mata tana so a yanka masallacin idi a yi kantina to saboda girman allah sai wani ya samu dama bai bi ka'ida ba bai biya compensation ba bai ba da notice ba kawai ya rushe gurin mutane to shi sa yanzu tunda kotu ta rufe akawun ɗan jihar kano cewa sai an biya naira biliyan talatin a biya su dama masifa ce an riga an tsokano ta yanzu haka dai gwamnatin jihar kano ta ce tuni ta rigaya ta ɗaukaka ƙarar kalubalantar hukuncin tun da farko sai dai yanzu kallo fa ya koma sama don dakon ganin irin tasirin da wannan mataki zai kawo ga harkokin yau da kullum a jihar kano nasir salisu zango DW Hausa daga Kano, Najeriya. Roka da ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na DW. DW ra'ayin malamai. To kamar dai yadda aka sani an fara wannan mako ne dai da mummunan labari na kai harin jiragen sama a jihar Kaduna. Na rasa kanne, na rasa ‘ya'ya, na rasa ‘yan uwana sosai. suma likitoci suka ce abin da ya fi firgita su baya ga irin rugurugu da aka yi da wasu. Abu kuma ah, na ƙarin ban takaici da ban tausayi shine cewa yawancinsu yara ƙanana ne da mata. To shin masanan tsaro kuwa na ganin wannan ganganci ne ko kuskure? Don jin waɗannan da sauransu sai a kasance da shirinmu na ra'ayin malamai da zai zo muku ƙarshen mako. sauraro sai a tara don jin wannan shiri. To yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda sakamakon damanar bana ke nuna cewa akwai barazanar karancin abinci sosai a jihar Tawa. Inda alkalama suka tabbatar da cewa akalla sama da garuruwa shida ne ke cikin matukar bukata. Wanda idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, al'umma za ta iya fadawa matsalar yunwa. La'akari da kulle iyakokin ƙasar da aka yi. Kamar da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin Isu Mamman ya aiko mana daga Tawa. alkalin daga hukumomin jihar sun bayyana garuruwa dama a matsayin mabukata sakamakon faduwar daminar bana abin da ya jefa su a rukunin masu bukata sosai kamar yadda alhaji abdulrauf dodo shugaban da'irar tawa ya shaidawa tashar dw tare da bayyana matakan gaugawa da za su dauka a kai muna da garuruwa wajen 25 mayan garuna na noma da ya zama vraiment ba su samu eh, cimaka eh, wadatata ba kenan dole cikin wannan akwai tsari kuma mu kanmu cikin kasafin kuɗin shekara da zamu shiri yanzu mun ɗauki niyyar zamu gani ya za a bi ko da wani kwambitar ne ko ko wani irin semans ne da ya dace abin da ya kamata mutane su samu su yi noma rani. Sakamakon wani rangadin da gwamnan jihar ya yi a fadin jihar an samu garuruwa sama da dubu biyu na karkara da ke cikin barazanar karancin abinci waɗanda kuma ya waji ba a kawo wa daukin gaggawa domin kaucewa barazanar karancin abincin da kan iya rikida ya zama yunwa a yankin baki daya In ji Malam Sani na birni shugaban zauren wakilai a matakin jiha. akwai hatsari da garuruwa da dama da garuruwa nan cikin jihar wajen gari 2000 da aka yi tsammanin Eh, za su hwadawa cikin halin kakanikai don tun da za su hwada cikin halin kakanikai tun yanzu kina kamata a hange don mu gani wani goyon baya aka iya a kawowa don saboda wannan abin da shi zan matsala ko in ce da shi zan yunwa baya ga rabawa jama'a iri da taki domin noman rani hukumomin sun ce za su fada da shirin nan na bada abinci kyauta yayin da za a sayarwa wasu shi a farashi mai sauki kana cikin gaugawa To koya kungiyoyin manoma suka ji da wannan shirin da ke zaman albishir? Malam Ali dan Malam kakakin kungiyar manoma ta jihar Tawaye ce. gaskiya wannan tunani da wannan magabata na musu kai na su tallafa ma al'umma saboda wannan shekara da ta zo da aka si to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su yi shi cikin lokaci kuma waɗanda ya dace a ba abin a tabbatar da abin ya kai ga hannuwansu saboda gaskiya ana cikin hali na maci na kunci kun ga dai yadda wannan takunkumai sun kamar mace mutane ko ta wani bangare kuma ga shekara ta zo mutane da ragani a da kuma dukiya ta biyo dan kinge abin da aka sa a ɗaruru kuma ta biyo ta ceye. wannan dai ba shi ne karo na farko ba da kasar ke fuskantar makamancin wannan matsalar sai dai na wannan shekarar na tatar da kalubalen takunkumai tuni dai majiya karfi a yankin suka fara cirawa ya zuwa cirani kasashe makwabta irin su algeria ko kuma libya inda suka samu kwarin gwiwa tun bayan da aka soke dokar da ke haranta zirga-zirgar bakin haure isu mamman dw hausa daga birnin tawa huren nijar ma'aikatan lafiya da na noma a ƙasar malawi sun buƙaci tsaurara bincike da kuma sanya ido kan bullar annobar cutar dabbobi ta anthrax da ke shafar ɗan adam kai tsaye wannan ne karo na biyu da aka samu bullar cutar ta anthrax a ƙasar. musa tijjani Aban na da ci gaban wannan rahoto tuni dai hukumomin malawi suka ankarar da al'ummar da ke zaune a garuruwan da ke kan iyakar kasar da zambiya da cutar ta kan bullar wannan annoba da ake ɗauka sakamakon ta'ammali da cin naman daji da biri da alade da shanu da dai sauransu da cutar ke yaduwa zuwa garkuwar jikin dan adam calling us people consuming animals Wannan murya ce ta wani manomi da ke cewa suna bukatar mu daina cin nama kuma ba su ɗauki mataki ba wajen yin rigakafi ga dabbobin da muke ci domin dakile yaduwar cutar ya kamata a ɗauki mataki musamman a yankunan da ke kan iyakokin malawi da zambia tuna dai hukumomin yankin zimba suka dakatar da cinikin nau'ikan nama a kasuwannin yankin tare da hana zirga-zirgar dabbobi Dr. Gladson Kimwendo jami'i ne a sashen kula da cututtukan dabbobi na ma'aikatar noma ta Malawi ya ce a halin yanzu suna bin sahun duk inda aka samu bayanan bullar cutar. Ya ce muna ci gaba da bincike, tawakar jami'anmu suna aiki ba dare ba rana, kuma har yanzu suna can ba su kammala haɗa rahotanninsu ba na yanayin yaduwar cutar ta anthrax da kuma musabbabin bullar cutar guda ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa cutar shine cin nama ko kuma ta'ammali da dabbobin da ke dauke da cutar a halin yanzu dai ta tabbata akwai cutar a zambiya don haka muna kira ga al'ummar mu da ke yankunan kan iyaka da safarga anthrax dai cuta ce da ke yaduwa daga dabba zuwa mutum kamar yadda da mula farfesa a jami'ar kumuzu sashen kula da lafiyar al'umma ke cewa akwai bukatar haɗa karfe da karfe tsakanin ma'aikatan lafiya da noma da kula da dabbobi domin yakar cutar ya ce kammala bincike kan musabbabin cutar tare da tattara bayanai kan abubuwan da ke faruwa kan iyakokin kasar tsakanin ma'aikatar lafiya ta malawi da ta zambiya babu shakka zai taimaka kwarai kai har da ita kanta kasar ta zambiya dole ne mu sa ido sosai mu kuma tabbatar da hakan. Andrian Chibunke shi ne mai magana da yawon ma'aikatar lafiya ta Malawi ya tabbatar da cewa tana aka jibge jami'an lafiya a yankin domin ɗaukar matakin gaggawa. ports of entry. We're talking about the borders, also the airports. ya ce a dukkan iyakokinmu kama daga na tsandauri da ruwa da filayen jiragen sama akwai jami'anmu da ke tattara bayanai da kuma bincikar waɗanda suka shigo daga zambiya kuma muna yi wa mutane gwajin zazzabi da zafi da samun hakan a jikin mutum ka iya tsananta bincikenmu Wasu daga cikin alamun cutar ta anthrax mai yaduwa daga dabba zuwa mutum sun haɗar da zazzabi da ciwon